Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuma kuma wannan addu'a ita ce wadda Maulana Sheikh Abdul Ahad Sheikh Ibrahim Yas ya ba da ita can kwanaki. Eh, ma'ana ya dan Sheikh Ibrahim Yas da yake zaune a nan garin Kaduna. To ita kuma wannan ya ce idan mutum yana cikin wani tsanani idan yayi ta insha Allah ta'ala Allah zai yayi mai damuwar shi matsarka ta zuwa kwana bakwai ma idan tsanani ne na kuɗi ko cefane ko wani damuwa dai da ya dame ka a rayuwanka na matsin duniya. to insha Allah an ka dauki wannan addu'a zuwa kwana bakwai Allah zai yayi maka damuwanka ya ce ita ce addu'an da sayyidina Yusuf yayi annabi Yusuf kenan a lokacin da yake cikin wannan rijiyar Allah ya kawo mai mafita da dauki ce ga ta nan ya ce ana karanta ta kwana bakwai kamar yadda na faɗa kuma ana karanta ta kafa bakwai idan aka karanta ta kafa bakwai kwana bakwai eh, ya shahidan gaira ga'ibin ya ƙariban gaira ba'idin ya galiban gaira magalubin farrij alayya haka za ka karanta da kafa bakwai ne wannan bukatun ta kuma nan damuwan naka to lalle shi ya ce wanda ya wannan insha Allah ta'ala zuwa kwana bakwai duk damuwan da kake ciki Allah zai yayi maka da kuma mujarrabi ne ba ma zai sai an wahal da kai cewa wani mujarrabi bane ko bai inda abun ya fito kawai ya isa sa abun ya zama sahihi mm, insha Allah ta'ala saboda haka wannan indai an ma yi kawai za a ji daɗinta kuma za a yi godiya insha Allah ta'ala daga ɗan ƙaramin almajirinku din kimiyya daga garin Kaduna Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akwai yan wannan kuma kada a manta da bakin zare idan za a nade shi. Da bakin zare za a nade wannan layin da aka rubuta da bakar takarda. Da bakin zare kusan dai sirri ne daurin baki ne. To mafi yawancin shi duka da bakin zare ake ake ake nade shi. Ko da daurin baki ne ma irin wanda za a yi gila wanda gida wata magana ana son a kashe wata magana ko wani shari'a ko waye duka da bakin zare ake yin shi. Saboda haka wannan ma dan Allah sai a kula da shi sosai wannan sirrin da bakin zare ake nade shi.